domin bunƙasa sarrafa man fetur a arewacin najeriya a kuma shugaba buhari ya ce ya tattauna da gwamnonin bauchi da gombe inda suka tabbatar masa da za su bayar da haɗin kai domin ci gaba da aikin bunƙasa haƙo man fetur ɗin bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wannan ƙaddamarwa ne tashar kafa yada labarai ta bbc ta tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'an kamfanin mai na nnpc da ke kula da inda kamfanin ke zuba jari balawunti inda ya shaida wa bbc din cewa an gano akalla ganga fiye da miliyan daya ta danyen man fetur a wato ganga fiye da biliyan daya ta danyen man fetur a karkashin kasa haka zalika ya ce ana fatan gina matatar mai da kamfanonin samar da taki da kuma iskar gas matatar man da ake fatan ginawa za ta rika sarrafa ganga fiye da dubu ɗari a kullum tanan kuma ministar ma'aikatar jin kai ta kasar nan ta yi zargin cewa an yi mata cushe na naira biliyan 206 a kasafin kudin ma'aikatar ta a lokacin wani zaman kwamitin kula da ayyuka na musamman na majalisar dattawan kasar na a ranar litinin sadiya umar faruk ta nisanta kanta da zunzurutun kudin da ta ce an cusa a cikin kasafin kudin ma'aikatar ta na shekarar 2023 sanata elisha abu wanda mamba ne a kwamitin ya tambayi minista game da kudin kuma a martaninta ta ce eh mun ambato ayyukan da za mu yi da waɗannan kuɗi a kasafinmu na shekarar 2022 domin yin wasu ayyuka a ma'aikatar raya yankin arewa maso gabas to amma ba a saki kuɗin ba kuma sai ga shi mun gansu yanzu an ninka yawansu har sau goma ta kara da cewa za mu nemi bayani dalla-dalla daga ma'aikatar kuɗi akan yadda aka yi kuɗin ya ninka haka duk da baya ma ba a saki kuɗin domin yin ayyukan ba saboda haka za mu ji daga gare su sai mu dawo muku da bayani akan haka kwamitin ya ce zai gayyaci ministar kudi da kasafi zainab ahmad domin ta bayar da bayani akan kudin naira biliyan 206 da sadiya umar faruk ta nisanta kanta da su a nan kuma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta sake gurfanar da tsohon gwamnan jihar kaduna muktar ramalan yaro a gaban babbar kotun tarayya da ke kaduna akan wasu zarge-zargen da ke da alaka da halasta kudaden haramun hukumar na zargin tsohon gwamnan tare da wasu mutum uku da karɓar cin hancin kuɗi da suka kai naira miliyan 700 daga hannun tsohuwar ministan albarkatun man fetur dizani alison madu yake domin yin magudin zaben shugaban kasa na shekarar 2015 sauran mutanen ukun da ake tuhumar su tare da tsohon gwamna sun hada da tsohon ministan makamashi nuhu waya da tsohon sakataren gwamnatin jihar kaduna hamza isaac da kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp na jihar haruna gaya an karanto musu zarge-zargen a gaban kotu inda dukkaninsu suka musanta hannu a zargin da ake musu kotun da ta ɗage sauraron ƙarar haɗi zuwa ranakun shida da sha takwas ga watan janairu tanan kuma rundunar 'yan sandan ƙasar nan wato rundunar 'yan sandan jihar yobe ta ce tana ci gaba da bincike akan wani mutum wanda ake zargi da kulle matarsa a ɗaki tsawon lokaci ba tare da kulawa ba tuni dai matar mai suna sadiya salihu wacce 'yar asalin jihar kano ce ta rasu a wani asibitin da ke kano bayan da ta sha fama da jinya mai magana da yawon rundunar 'yan sandan da ta jihar yobe dsp dungus abdulkarim ya shaida wa bbc cewar yanzu haka suna tsare da mijin matar kuma suna shirin gurfanar da shi a gaban kotu sai dai ya ce mutumin da ake tuhuma ya musanta zargin da ake yi masa a sa'ilin da 'yan sanda suka yi masa tambayoyi. ya kara da cewa rundunar 'yan sanda tana ci gaba da rike shi saboda irin bayanan da take da su to daga yobe sai makwabciyar ta jihar gombe inda gwamnan jihar na gombe muhammadu inuwa ya haya ya nada alhaji yakubu muhammad kwairanga a matsayin sabon sarkin funa ka'e sanarwar nadin na kunshe ne a wata takarda da ke dauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da lamuran masarautu ibrahim da suki jalo sabon sarkin wanda aka haifa a ranar 1 ga watan yulin shekarar 1981 kani ne ga marigayi mu'az muhammad kwairanga wanda ya mutu a ranar 27 ga watan agusta shekara daya bayan hawansa bisa karagan mulki nan kuma akalla mutane 17 ne aka ruwaita cewa sun mutu bayan wani mummunan hadarin mota da safiyar talatin nan a babban birnin tarayya abuja lamarin da ya faru ne akan titin kwali zuwa abaji da ke yankin na abuja haka ma wasu mutum hudu sun jikkata a yayin da mutum guda bai samu kokwar zane ba kamar yadda mai magana da yan hukumar kare afkuwar hadura ta kasa ya ce a wata sanarwa hadarin ya hada da babbar motar kirar daf da kuma bas samfurin toyota kuma gudun ya wato gudun ya wuce kima ne ya wato gudun wuce sa'a ne ya haifar da hadarin bugu da ƙari sanarwar ta ce an gano akwai gajiya daga bangaren direban daya daga cikin motocin duba da yadda yake shafe dare suna tuki ba tare da sun tsaya sun huta ba tuni dai aka garzaya da waɗanda suka jikkatan zuwa babban asibitin abaji a yayin da aka kai gawawakin waɗanda suka mutum zuwa ɗakin ajiyar gawa na asibitin to anan ma mutum goma sha bakwai da suka taso daga jihar gombe sun riga mu gidan gaskiya a wani hatsarin da ya ritsa da su da sanyin safiyar talatan na a babbar hanyar abuja zuwa lakwaja jaridar aminiya ta ruwaito cewa waɗanda lamarin ya shafa fasinjoji ne da suka shiga mota da nufin zuwa lagos daga gombe an ga jami'an hukumar kiyaye afkuwar haɗura sun garzaya da waɗanda suka jikkata a hatsarin zuwa babban asibitin abaji domin yi musu magani da watanni sun ce hatsarin ya auku ne da misalin karfe biyar na asibashi tsakanin wata bas kera toyota mai daukar mutum 18 da kuma wata babbar motar daukar kaya mai lambar jihar bauchi a cewar majiyar bas din ta fito ne daga yankin gwagwalada a guje ta daki bayan babbar motar inda nan take ta kama da wuta majiyar ta kara da cewa hudu daga cikin fasinjoji 21 da ke cikin motar suka tsira a yayin da bakwai suka makale kuma suka kone da rundunar kiyaye afkuwar hadira ta frsc na yankin abuja mr samuel oga ochi ya tabbatar da afkuwar lamarin tare da danganta hatsarin da gujin wuce misali yanzu kuma sai dandalin siyasa inda wata sabuwar baraka ta kunno kai tsakanin magoya bayan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc bola ahmad tinubu bayan da wata kungiyar nfc ma'abuta dandalin sada zumunta daga arewacin ƙasar nan ta ce ta janye daga tafiyar kungiyar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bayan da ta fahimci cewa take-taken ɗan takarar na nuna cewa baya bukatar 'ya'yan nata sai dai kwamitin yakin neman zaben bola tunubin ya ce zai duba lamarin magoya bayan jam'iyyar ta apc da kuma ɗan takarar shugaban ƙasar nata da ke karkashin kungiyar mai suna arewa apc apc media influencers da turanci sun ce sun ɗau wannan mataki ne bayan da suka fahimci cewa ana yi musu rikon sakainar kashi a cewar sun yi wa shugaban ƙasa mai barin gado makauniyar soyayya inda aka ci yaƙi da su amma daga ƙarshe aka bar su da kuturin bawa matasan da cewa sun koyi darasi ba za su yi tafiyar tunubu ba sai an yi dalla-dalla da su a cewar malam rabiu ali biyora shugaban wannan ƙungiya. sai dai kwamitin yakin neman zaben bola tinubin ya ce ba halin dan takarar ne yin watsi da magoya bayansa kuma zai bincika a nan kuma babbar kotun tarayya da ke zamanta a abuja ta baiwa hukumar zaɓe mai zaman kanta inec umarnin ta gaggauta komawa ta ci gaba da shirin yi wa masu zaɓe rajistar zaben shekarar 2023 umarnin kotun ya nuna cewa inec za ta koma ta ci gaba da shirin ne har sai ya rage kwanaki 90 kafin zaben shekarar 2023 a cikin hukuncin da ya yanke a ranar talata alkalin kotun mai shari'a inyan epo ya baiwa inec umarnin ta tabbatar ba ta hada dukkanin 'yan najeriya da shekarunsu suka kai 18 wato bata hana dukkanin 'yan najeriya da shekarun suka kai 18 zaman yin rijista ba ya bayyana haka ne akan inec ta tabbatar da ta yi shirye-shiryen da suka dace da suka kamata daidai da doka wajen gudanar da wannan shiri alkalin ya ce karar ta samu nasara ne saboda cancanta kamfanin dillancin labarai na najeriya nan ya rawaito cewa anajat salmat da wasu mutane uku ne suka shigar da kara a kan inec inda suka nemi da a ci gaba da shirin yi wa jama'a rijistar zaɓe. a kuma hukumar shige da fice ta najeriya ta yi holin wasu mutane takwas da ake shirin safarar su zuwa kasashen ƙetare a kan hanyar kawaya zuwa daulawa da ke karamar hukumar roni ta jihar jigawa mutanen da aka kama ɗin sun hada da maza biyar da mata uku da suka fito daga jihohin abia da imo da edo da jihar ogun da ke dukkaninsu daga shiyar kudancin ƙasar nan shugaban hukumar ahmad bagari shine ya bayyana hakan sa'ilin da taron manema labarai wato a yayin taron manema labarai a shakwatar hukumar da ke birnin dutsen jihar jigawar domin na gabatar da mutanen da ma'aikatanmu suka ceto daga masu fasakorin mutane akan hanyar ƙaya daurawa roni a nan jihar jigawa a jiya lahadi 20 ga watan nuwamba shekarar 2022 da misalin karfe 7 na yamma a kan hanyar su ta zuwa libya ta kasar jamhuriyar niger waɗanda aka ceto mutane takwas ne wanda suka hada da maza biyar da mata uku sun fito daga jihohin abia edo imo da ogun shekarun mutanen sun fara daga 19 zuwa 45 mun samu mutum ɗaya da ke ɗauke da fasfo na ƙasa wanda wa'adinsa ya riga da ya cika mutanen su ne noza isaac namiji ne shekarunsa 45 daga jihar edo emmanuel ogu namiji shekarunsa 37 daga jihar imo abdulwasiyu oladokun namiji ne shekarunsa 36 daga jihar ogun blessing john mace ce mai shekara 28 daga jihar abia etiosa henry namiji ne shekarunsa 24 daga jihar edo osage francis namiji ne shekarunsa 20 dan jihar edo ne sai faith moses mace ce shekarunta 20 ita ma 'yar jihar edo ce daga ƙarshe sai success jacob ita ma mace ce shekarunta goma sha tara daga jihar abia shugabanmu na wannan kuma shirin namu zai ja birki albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sanin za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ce yankin arewacin kasar nan zai rika samar da gangar mai dubu da 120 a kowace rana ko biyo mu a sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan da ma wasu. kuma da labarkan mu da dawowa kuna iya bibiyar mu a mu na internet channelstv.com ko kuma kula mu a shafin sada zumunta na YouTube.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 da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da ɗan yatsa sannan ku shafi kanta dan take kuma za ta bude muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku yanzu kuma shirin namu zai dora inda gwamnatin tarayya ta ce kashin farko na aikin samar da man fetur da kuma iskar gas daga yankin arewacin kasar nan zai taimaka mata samar da gangar mai 120 kowace rana da kuma cubic miliyan 500 na iskar gas a kowace rana a yankin abinda zai kai ga samar da hasken lantarki mai karfin megawatt 300 da kuma kamfanin samar da takin zamani da zai rika samar da tan 2,500 a kowace rana hakan ya biyo bayan kaddamar da aikin man wanda za a rika fitar da shi zuwa kasuwannin duniya da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a talatan nan a jihar bauchi sakamakon kwangilar da kamfanin mai na nnpc ya kulla da kamfanin nndc da kuma aoml shugaban kasa muhammadu buhari ya sanya shirin haƙo man daga yankin arewacin najeriya a cikin manyan ayyukan da gwamnatinsa za ta mayar da hankali a kai duk da sukar da ke zuwa daga bangarori da dama waɗanda ke cewar asarar kuɗin gwamnati ake yi domin babu yawan man da gas da najeriya za ta ci moriyarsa a yankin sakamakon aikin da aka yi a kan iyakokin bauchi da gombe kamfanin mai na nnpc ya ce yawan man da najeriya za ta samu daga yankin zai kai ganga biliyan goma sha tara a yayin da yawan iskar gas kuwa zai kai cubic miliyan 500 makamashin da yau ya zama turaren dan goma saboda yadda ake bukatarsa a kowane sako na duniya a yayin da a kasar birtaniya ke ci gaba da fuskantar kalubalen matsalar tattalin arziki rahotanni na cewa yanzu haka kasar ta fada matsalar karancin kwai abinda ya shafi gidaje da dama da suka saba kalaci da shi bisa al'ada al'ummar birtaniya na sarrafa kwai ta hanyoyi da dama wajen yin kalaci abinda ke bayyana cewa rashin kwan na matukar samar da gibi ga kalacin jama'a tuni dai wannan karanci ya sa babban kamfanin sayar da kayan masarufi na kasar asda da lidl suka fara kayyade adadin kwan da jama'a ya dace su saya wani mai shagon sayar da kayan kalaci a tsakiyar birnin london gasil creek ya ce kwandon kwan da ya saba saye fam 20 mai dauke da kwai 360 a ciki watannin da suka gabata yanzu haka ya tashi zuwa fan 68 abinda ke barazana ga harkokin kasuwancin su greek ya ce ba shi da tabbacin cewa zai ci gaba da gudanar da harkokin sanar da watanni shida masu zuwa saboda hauhawa farashin da kuma tsadar rayuwa duba da yadda farashin makamashi ya yi tashin gwamnan zabe daga fannin labaran ƙetare kuma gwamnatin sojin mali ta kori kungiyoyi masu zaman kansu da suka hada da na jin kai da ke samun tallafi daga ƙasar faransa a sanarwar da ta fitar ta ce matakinta martani ne ga matakin faransa na dakatar da aikewa da kayan jin kai zuwa mali bayan zargin gwamnatin da aiki da kamfanin tsaron rasha na wagner sai dai firaministan riko kanar abdullahi maiga ya musanta zarge-zargen na faransa ma'aikatar harkokin wajen mali ta bayyana faransa a matsayin wata ƙasa da ke ƙoƙarin kawo rabuwar kai da kuma taimaka a kungiyoyin 'yan ta'adda a malin watanni uku da suka wuce faransa ta janye dakarinta da ke yaƙi da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi daga malin hukumomi a ƙasar indonesia sun aika manyan injina da jami'an ceto domin ci gaba da lalubo waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar da ta janyo mutuwar sama da mutane 100 kawo tun daga ranar litinin jami'an hukumar kiyaye afkuwar bala'o'i sun kwashe dare suna aikin ceto a yammacin yankin java rahotanni sun ce an kai waɗanda suka jikkata babban asibitin yankin wasu ɗauki a kafaɗa a wuraren da motoci ba sa iya shiga saboda rashin kyawun hanya wasu kuma bayan an a bayan a kori kura ko amalanke an kafa asibitocin wutan gadi na tanti inda ake ci gaba da yi wa mutane magani. yanzu kuma sai fagen wasanni inda kasar saudiya ta doke argentina da ci biyu da daya a wasan farko na rukunin ca na gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da yi a kasar qatar lionel messi ne ya fara ciwo argentina din kwallo a bugun penalty minti goma da fara wasa to amma a minti na 48 wato jim kaɗan bayan dawa daga hutun rabin lokaci ne saudiya ta farke ta hannun alshahiri kuma minti biyar bayan haka a minti na 53 aldausari ya wa saudiya kwallo ta biyu a yanzu dai saudiya ce ke jan teburi da maki uku a yayin da argentina take ta karshe idan an jima da ranar talata za a buga wasa na biyu a rukunin tsakanin poland da kasar mexico to har yanzu dai muna kan gasar cin kofin duniya inda ingila ta fara gasar cin kofin duniya da kafar dama bayan da ta casa kasar iran da ci shida da biyu a fafatawa da suka yi a birnin doha jude bellingham shine ya fara ciwo ingila kwallonta ta farko kafin daga bisani bukayo saka da rahim sterling suka ci ta biyu da ta uku kafin a je hutun rabin lokaci bayan an dawo daga hutun ne saka ya kara ta hudu kuma ta biyu a wajensa iran ta baiwa magoya bayan ta kwarin gwiwa a minti na 65 bayan da mahadi tarimi ya ci musu kwallo daya to sai dai murna ta koma ciki bayan da marcus rashford ya kara wa ingila kwallon ta biyar a karawar daga nan kuma jack grealish wanda ya shigo daga baya ya kara ta shida ana dab da tashi daga karawan ne iran ta samu bugun penalty inda ta samu nasarar zira kwallo ta biyu a fafatawar da kuma haka labaran suka kammala a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ni abubakar salihu ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya allah kuma ya ba mu alkhairinsa amin